الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan marsa da a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya je idan ba a manta ba mun tsaya ne karshen aya ta saba'in da uku cikin wannan sura mai albarka suratul baqara na qul buhu bi ba'dihha kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun yau kuma zamu tashi farkon aya ta saba'in da uku kafin haka akwai yan tambayoyi kaɗan kamar haka bai tambaya na farko yana cewa menene hakikanin fassarar aya ta ɗari da sha biyar cikin suratul nisa wato su wane ne ake nufi da mummanai a cikin ayar wata fadin Allah ta'ala wa min shaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ubangiji ta'ala na cewa wa man dukkan wanda ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan ko shari'a ta riga ta bayyana gare shi ya gane gaskiyar manzo ne daga wajen Allah ya fahimci sakon da ya zo da shi kuma tare da haka ya saba masa shine min ba'da masa bayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarki wanda ba na mummunai ba wallahi ma walla sakamakon sa shine zamu mu'amalance shi da abin da ya jawo wa kansa wa nuslihi jahannam sannan mu shigar da shi ta jahannama wa sa'ad masira tur da makoma in ta zanto ita ce wuta jahannama abinda ake nufi da mummune a wannan ayar farkon wanda kalmar ke gaskatuwa a kansu sune sahabban manzan Allah dan su ne mummune lokacin da ayar ta sauka kafin su nan duk babu mu yanzu mu muna shiga ne cikin fadin ayar amma al-maqsud bil ayati asalatan sune sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi وغيره ممن أتى بعدهم فهو من wato duk wanda ba su ba ya ci albarkatun su ne wajen shiga karkashin fadin ayar. dan haka dai dukkan wanda ya saba manzon Allah kuma ya bi tafarki ba irin na sahabban manzon Allah ba sawa'un a fuskar aqida sawa'un a fuskar fahimtar addini a fuskar fiqhu a fuskar mu'amala a fuskar shari'a dukkan abin da ka bi wanda ya sha bamban da yadda sahabban manzon Allah suke kai to ka tabbatar ka saba wa tafarkin gaskiya an fahimta ko abinda ayar ke nuna wake mai tambaya ta gaba yana tambaya ne dangane da mutumin da siyarwa ke kansa kamar dattijin da baya iya azumi ko kuma wanda yake cikin ma'anarsu wanda ba su iya yin azumi hukuncin su shine ciyarwa shi mutum zai iya ciyarwa gaba daya a lokaci guda alal misali ya ce da miskini talatin ko ashirin da tara ba wai sai kullum ya ce da miskini ba in ya yi ya yi ko bai ba ya halatta sai daga cikin sabon manzon Allah ya yi haka ya matsayin sallan tarawih a cikin jam'i matsayin ta cikin jam'i mustahabi idan mutum ya yi ta a gida ta yi idan yi shi kadai idan ya zo cikin masallaci kuma ya fi falala musamman a cikin watan ramadan amma kiyamun layli a wajen watan ramadan ka yi ta a gida alal itlaq shi ne ya falada sama da ka je masallaci amma a cikin watan ramadan ka je masallaci shi fi falala saboda taron mutane idan manzo Allah ya nuna wanda ya tsaya tare da liman halliman ya kammala sallah to za a rubuta masa kamar ya tallaci dare gaba daya wani na cewa mace za ta cire zakan dinariya da take da ita ko da zobe ɗaya ne ba wai lallai ne sai ya kai nisabi ba wannan fikihun ban taɓa jinsa ba sai domin da zinari da azurfa dama ai su ne asali cikin zakka zakkar da ake kira zakatun na kadai ne ka'ida ko ba dukkan zinari ake cire wa zakka ba sai in ya kai dinari ashirin ba dukkan azurfa ake cire wa zakka ba sai ta kai dirhami ɗari biyu idan wani zo ce ko da zobe ɗaya ne ma'ana ko da bai kai dinari ashirin ba za a cire masa zakka ya zanto danganci a cikin fijin me hukuncin mutumin da ya ta hijira ba tare da ya sanar da iyayensa ba a yanzu kuma da kowace hijira da ake abin da ake nufi da hijira shine mutum ya bar gari na kafirci zuwa gari na imani wannan shine hakikatul hijira mutum ya bar gari na kafirci zuwa gari na imani sannan yana daga cikin ma'anar hijira mutum ya bar gari da yake zaune cikin tsoro cikin zaman ɗarɗar zuwa garin da baya cikin irin wannan tsoron ko da inda yake kan na kafirai ne sunan sa ya hijira ba wai lalle bane yanzu garin musulmai ka bari ka tafi garin kafirai ka iya barin garin a wato garin kafirai ka bari ka tafi garin musulmai a ka iya barin gari wanda yake kana cikin tsoro ko da garin mummune ne ka je garin da baka cikin tsoro ko da garin kafirai ne na ba za fahimta lokacin da sahabban manzo Allah suka hijira daga Makka suka tafi Habasha Habasha musulunci yake ai kafirai ne a can gurin amma kafiran da ke Makka azzalumai ne za su musguna musu su hana su addini kafiran da ke Habasha sun kyale su lakum su waliyi da aka wa mace su hijira daga nan inda suke cikin tsoro zuwa can inda ba su cikin tsoro ina ba za fahimta to amma in hijira ce ta daga gari na musulunci zuwa ga gari na imani to wannan idan mutum zai bar gari na musulunci a gari na gari na kafirci to ya tabbatar cewa garin lalle kafare ne ya kafarta mutanen garin kafin ya koma can kuma sai inda zai yana tabbatar mummune ne ba na idan yanzu na ce zai hijira daga Najeriya zuwa Chadi abinda nake nufi gaba ɗaya Najeriya kafare ne Chadi kuma gaba ɗayan su musulmai ne idan na ce zai hijira daga Borno in tafi sakkwato abin da nake nufi gaba ɗayan barno kafirai ne sakkwato ne kaɗai musulmi kuma gaba ɗayan sakkwato musulmai ne idan mutum ya wannan kuma sai ya masa dariya cewa yana abu da bauta ke ya kamata mu gina abu bisa ga fahimtar kyakkyawa ta addini sannan sahabbai da suka hijira suka tafi madina sun je ne lokacin madina gari ne na musulunci manzon Allah ne amirul mu'minin din ko yanzu daga nan idan kuka hijira daga Borno kuka tafi wani daji a can dajin wani ne amirul mu'minin a can kuma Wa ya nada shi wa ya masa mubaya'a wani ayoyi suka tabbatar da shari'antuwar imamancinsa ko kaunuhu amirul mumini amma shi dan yana wasa da hankalin mutane kwarai da gaske wani lokaci sai ya ja hankalin mutane ya nuna maka abin da ba addini ba a matsayin addini da haka ya kamata a kiyaye kwarai da gaske wanda yana to tambaya da take cikin da zamu iya karantawa wannan kuma sanarwa ce ake bayarwa akwai mota mai namba AA108 GRE AA108GRE e. wannan mai motar ya bar fitilar sa a kunne ko kuma ya ajiye ta da da bai dace bai je wurin motar sa ana neman sa o oh, ya bar ta ne tana aiki motar bai kashe ba tana slow ne dan saboda haka sai je ya gyara motar sa Allah ya taimaka mana za mu tashi kan aya ta 74 mai Allah madaukakin sarki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وبنجي ثم قسد قلوبكم sannan kuma zukatanku sun kekashe ku yahudu wannan summa din litartibil akhbar ne la litartibil ahdath summa din da ke nuna jerantuwar labari kamar ɗazu ko jiya an ba mu labarin mutanen da a cikin su aka samu ne ya kashe dan uwansa dan ya shiga dansa kuma aka rasa waye kisan kan da karshe suka je wajen annabi Musa alaihi salam ya faɗa musu cewa inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara zuwa karshen kisa mai da makaranta jiya to bayan an gama wannan labarin sai kuma wani labarin game da da Yahudawa sun makasar kuma labari na gaba da ya shafi ku ko Yahudu labarin da ke bada labarin wa zukatan domin idan ka ce sun mace da tartibil ahdath sai ya zanto wancan abin da ya faru wanda aka ce sayan ka saniya domin sa bayan ya faru ne sannan kuma sai zuciya ta kekashe wanda ko shi kanta wancan din yana cikin kekashewar zuciya wato kamar ana daukan labari ne yana daga cikin labarin ku kaza yana daga cikin labarin ku kaza yana daga cikin labarin ku kekashewar zuciya shine sun makasar qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hidarati zukatan sun zanto kamar dutse saboda kekashewa au ashaddu kaswa ko kuma ma sun fi dutse din tsananin kekashewa au anan gurin waɗansu malamai suka ce wa a ashaddu kasuwa waɗansu kuma suka ce a au ce bi ma'ana bal al intiqaliyya al idrabiyya ce al idrab wato bal hiya ashaddu kasuwa zukatan kuma sun fi dutse ke kashewa kamar mai tambaya yi tambaya menene dalilin bisa ga cewa zuciyar yahuda ta fi dutse ke kashewa sai Allah ce wa inna min al ijarati lama yatafajjaru minhu al anhar daga cikin duwatsu akwai wanda yake cecewa ya tsage ruwa ya fito daga ciki wato teku ko kuma korama ta gudana cikin sa wa inna minha daga cikin duwatsu lama yashaqqaqu akwai wanda yake tsatsagewa yashaqqaqu asalin sa yatashaqqaqu sai aka yi ibdalin ta ta zama shiyin sai aka yi idgamu shiyin fi shiyin ya zanto yashaqqaqu fa yakhruju minhu alma ruwa ya rika fitowa daga ciki wa inna minha daga cikin duwatsu lama yahbitu min khashyati llah akwai dutsen da ke fadowa daga sama saboda jin tsoron ubangiji to kaga wannan ke nuna ashe lalle ba wai a zukatan yahudu lalle kekashe wasu ta fita dutse domin dutse yana da matsayin da zai keke ruwa ya fito ya fado daga sama saboda zuwa tsoron Allah amma zuciyar yahudu ko babu wannan tsare ta wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun da dai ubangiji ta'ala bai zanto mai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa ku yahudu to anan gudun haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa kekacewar zuciyarsu abinda ake nufi da kekacewar zuciya bushewa da taurarewarta a yi ta yin wa'azi mutum baya ji duk abin da ya kamata ya yi na aikin kirki baya yi ko an faɗakar da shi abin da duk ya kamata ya bari na aiki wanda ba na kirki ba ko an ce ya bari baya bari wannan shine kekacewar zuciya amma waɗansu ayoyin sun yi bayanin ya dan mai zuciya ta kekace dan mai ta bushe ta daskare ba ta jin wa'azi fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahu وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون wato warware alkawari da suka rinka yi tsakaninsu da Allah madaukakin sarki ayyuka na sako da suka rinka yi sanadiyar haka sai ya kasance zuciyar ta ke kashi ta bushe har ta fi dutse daskarewa manzon Allah ya bayyana a cikin hadisi yayin da bawa ya aikata wani sako karami ko babba in dai karan farko ne mutum ya yi shi nuki ta fi kalbihi nuktatun sauda sai a yi wani tugo baki akan zuciyarsa idan mutum ya yi nadama ya yi istighfari shikenan sai wannan bakin digo din ya kau zuciyar ta ya haske alama ta imani kenan annurin imani ya shiga cikin ta idan ko mutum da yi wannan sabon sai ya ji dadin sa bai yi nadama ba bai yi da na sani ba ba maganan to ba sai ya sake yin wani sai a sake yin wani bakin digo yana sakewa ana sake bakin digo hatta ya tahawwala qalbuhu ila fahmatin sauda har ya kasance zuciyarsa ta rikide ta zanto kamar bakin gawayi baki kirin da ita to a wannan lokacin duk wa'azin da za a yi wa mutum bayan duk faɗakar wanda za a yi wa mutum baya ji da haka duk lokacin da ka ga an ambaci waɗansu daga cikin laifukan ka kamata ka yi kokari ka yi wa kanka adalci ko da baka tuba gaba ɗaya baka rage waɗansu domin gurgurai da kake ragewa gurgurai da kake kusa da wannan duhu din da zuciya haske na mai gurbin wannan duhu amma gurgurai da kake karawa gurgurai yadda kake ƙara duhu har ya kai matuƙa ta yadda wata lana ba zai iya kauce ba Allah ya tsare mu shine fahiyya kal hizaka wa shaddu kaswa Allah tsare Allah ya ce bi ayata gaba أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعض إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاج يأتوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون سنكم من فارن كساري فارن كسلماني دكتيتوا أن يؤمنوا لكم ويهود سأنسى كلامكم an yamilu anan gurin zama da an jibu da haka yi ta'addi billam ba kamar na jiya ba lan nazin laka tanar Allah dan an yi masa tadminin al-inqiyad dan an yi masa tadminin al-istijaba ko al-ikrar afatatma'una an yakajibu lakum afatatma'una an yuqirru lakum yanzu kun kwadaita cewa wai yahudu su an ta kiran ku da kuke musu na cewa su zo su yi imani wa kad kana fariqun minhum alhalin akwai wata tawaga a cikin su akwai wata jama'a a cikin su yasma'una kalam Allah suna sauraron maganar Allah ta'ala thumma yuharrifunahu sannan su jirkita zancan su musanya shi min ba'd ma akaluhu bayan sun riga sun fahimce shi sun hankalci ne Allah ya ce su yi amma ba sa son yi sai su rikida shi su ba su wata ma'ana daban wa hum ya'lamuna alhali suna cikin sani ta yaya za ku yi tsammanin waɗanda wannan shine halin su wai su ansa kiran ku na cewa a zo a imani ai ba za su ansa kiran ku kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wannan fariq din malamai sun yi tafsiri guda biyu wadanda suka ce fariqun minhum yasma'una kalam Allah ay zamana Musa alaihi salam bayan tun da san a lokacin annabi Musa an samu wata tawaga cikin yahudu suna sauraron duk abin da annabi Musa ke karantarwa na kawa amma sun malharifun hum min ba'd ma aqamu su riki dan su ne da suna abu daban bayan sun fahimta wa hum ya'lamun to mutanen da kakanninsu haka suke sai yanzu jikokinsu ne yanzu ku sa rai su imani da ku bayan ga bakin tarihin kakanninsu idan mun dauki fariqun minhum dinnan ana nufin yahudawan da suke zamani da annabi Musa alaihi salam ko kuma a'a wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah yahudawan da suke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ai suna ji lokacin da yake karantar da alqur'ani kuma kafin ya faɗa sun san shi manzo ne Tun da galibin yahudawa waɗanda suke a sassanin duniya daban-daban da suka karanta littafin su suka ga siffar manzon Allah da bayanin garin da za a haife shi shine makka kuma zai hijira zuwa wani gari mai yawan dabinai baina labatini ko baina alharrataini wato dake tsakanin kururuban duwatsu guda biyu akwai alharrar sharqiyya a gabacin madina akwai alharratul gharbiyya a yammacin madina garin da manzon Allah zai hijira yana tsakanin waɗansu bakakken duwatsu guda biyu gashi kuma ana noman dabinai a garin da suka yi ta yawa kasashen larabawa sai so ga inda ya fi dacewa da wannan siffar wuri guda biyu ne ko dai madina ko khaibar shi yasa sai waɗansu daga cikin yahudawa suka sauka a madina suna jiran manzan annabin karshen zamani ya zo su imani su waɗansu daga cikin su suka sauka a khaibar suna jiran annabin karshen zamani ya zo su imani su kaga kafin ya zo sun san zai littafin su yayi bayani ya sama'una kalam Allah amma lokacin da manzan Allah din ya zo sai suka jinkita suka canja sun mai harifu da homin ba da ma aqaluhu wa miyana to mutanen da suke da irin wannan siffar ko a tsaron wata rana za su amince da ku dukkanin gudan Allah yana mana kidayar munanan hali da Yahudawa dan mu kiyaye su dan kada mu yaudaru kar mu rudu da dukkan wani dadin baka da za su yi mana dukkan wata halawar baka da za su bamu kar mu amince da su ga dai sun fasu tun ajiya suna kashe annabawan Allah bayan kafircewa ayoyin Allah yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi al-haqq ga kuma saba alqawli fa bima naqadhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf dukkan waɗannan sun su kasu ce mu ayoyin Allah cewa ma in ana musu wa'azi sun ce mu suka kan mu a rufe suke ba ma jin abin da kuke faɗa ga sirri ba ga kaza ga kaza ga saba alƙawali inda zaka alƙawali da su so dubu sai sun saba maka duk wannan Allah ya bayyana su don saboda mu kiyayi kar mu rubu da su ba wai ana nufin sai waɗanda suka zamani da annabi ba haka ɗabi'ar yahudu suke tun lokacin annabi Musa har zuwa yahudun da ke Isra'ila yau ko wanda suke zauna a Amerika yau ko wanda suke zauna a duk inda suke zauna a duniya haka ɗabi'ar suke la'anannun al'umma ne ba su da albarka a tattare da su ko su kana zarra haka Allah ya bayyana mana su dan karmi za mu yi kowane irin kawance da su karmi za mu yi kowace irin mu'amala da su za su iya yaudara mu ثم يحرفونه من بعد ما أكلوهم يعلمون التحريف yana ɗaukar ma'anar asabdili wato mutum ya ji abu na gaskiya amma sai ya canja shi da wani abin da ba su ba kamar sallah guda biyar a yi ne sai mutum ya canja ta da wani abin da ba sallah ba zakka mutum ya canja ta da wani abin da ba wannan ba kaga tahrif sannan at yana zuwa da ma'anar ƙari ko rigi kan abin da aka ce maka a da raka a hudu sai mutum ya ƙara da zawar ko ya rage ta dawo uku kada an dina cikin at sannan at yana zuwa da ma'anar mummunan tawili mutum yawa sallah din wani tawili daban kamar da waɗansu daga cikin alqur'aniyun irin yan kalaka su da magani a Kano tun suna sallah suka dena. dan suna cikin sallah to sai suka yi sabani a tsakaninsu dan idan an yi sallah ana ruku'i kuma in an yi ruku'i ana dagowa suka ce wani yace to mun ga inda aka ce warka'u ku yi ruku'i ma arraki'ina amma mu ga inda aka ce warfa'u in kai ruku'i kuma ka dago da aka so idan suka yi ruku'i ba sa dagowa sai su zarce to ana nan ana nan sai waɗansu su zo da waɗansu suka zo suka ce ai ita sallar ma gaba ɗaya tsayuwa ce ba komai bane ba kuma ba a karanta komai a ciki dan suka ce allazi yaraka hina taqumu eh Allah da yake ganin ka lokacin da kake tsaye to shikenan da lokacin sallah ya kai mutum ya yi tsaye can waɗansu ƴan mintuna sai ya tafi sa ya zama sallah to kaga wannan mummunan tawili ne mummunan tawili kenan da suke wa alqur'ani mai girma duk su zuki ta ayoyinsa sun yi harrifu na ba ba'da ma aqalu wa hum ya'lamun an halina cikin wa idza laqul ladina amanu su ya yahudu idan sun zama da wanda suka yi imani qalu sun fi amanna amma mun yi imani ba annaba kuka yarda da su ba kuma mun yi da su wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan sashin su ya haɗu da sashi kalu sai ya ce da danginsa a tuhaddithuna hum bima fata Allahu alaikum yanzu kwarin kabewa mummune labarin abin da Allah ya muku fatahi budin da Allah ya baku abin da ya saukar a cikin littafin ku na gaskiyar annabin su cewa za a turo su zai zo me yasa in kun gama da su sai ku rika ba su wannan labarin na cikin littafin ku har su samu su kafa muku hujja da shi ai ne kamata ku faɗa musu ba kawai ku koye ku yi kamar littafin ku bai bayanin komai ba Tun da dai kun ta abin a zahiri bai kamata ba kuma ku sai littafin kuma ya ba da shaida da zuwansa da haka idan kun hadar ku dole cewa amana dan wadansu daga cikin su ne masu adalci in sun mu mummuna inda ba kowa sai su sai ce gaskiya abin da kuke kai dan littafin mu dai yayi bayani annabin ku dai zo littafin mu dai yayi bayanin zuwansa to amma idan sun koma da yan wasu yan wasu su rinka musu fada sai dangin su ko abokan su rinka musu fada atu haddathuna hum ma fataha Allahu alaikum li yuhajjukum bihi inda rabbikum ko rinka ba gaskata su ko ku rinka ba su labarin abinda Allah ya muku fatahi ya saukar a cikin littafin ku dan su samu abin da za su kafa muku hujja a gaban Allah ranar tashin kiyama afala ta'qilun sun ba za ku hankalta ba ai kamata ku koyi kar ku da kuma musu awala ya'lamuna sai Allah ya ce shin ba su sani ba annallaha ya ya'lamu ba yusirruna wa ma Allah ya san abinda suka koye kuma ya san abinda suka bayyana ma'ana in sun je can sun Allah ya sani in ma sun zo sun bayyana kuma Allah ya sani abin suka bayyana in ya zanto kishar abin suka sirranta Allah zai fallasa su don wannan fallasa su dan sun tattauna ba su dauka wahayi zai sauka ya bayyana manzon Allah wannan shine awla ya'lamuna anna Allah ma yusirruna wa ma yulinun ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومنهم دقتكم يهودا وأخي أميون كما قال المتاني وأن سكبا ما سكرتوا با لا يعلمون الكتاب با أبن سكتني للتابي إلا أمانية سيتاتم نيوي أليلي amani jam'i ne na umniya waɗansu malamai sun fassara umniya da cewa ƙarya kenan ba abinda suka sani sai ƙarya waɗansu kuma malamai sun fassara umniya da cewa alqira'a la ya'lamuna alkitaba illa alqira'a ba su san komai ba na littafin sai dai su karanta nassi amma in ka su fassara maka me ma'anar ta kunsa ba sa iya fassara sauran ga magarin mutane wanda za su karanta nassi amma ba su san me yake dauke da shi ba ya zanto kal'isi fil bayda'i yaqtuluha adh-dhama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmudu tamfar raƙumi yana ɗauke da salka ta ruwa a cikin sahara ga kishirwa za ta kashe shi amma baya da dabaran da zai sauke ballantana ya wato haka suke in ka ce karanta za su karanta me ya fasaran abin da littafin ya kunsa ba su sani ba ashe wannan din ya zanto aibatawa ga yahudu min baji aula ya zan zanto aibatawa ga dukkan musulmin da zai karanta qur'ani amma bai san ma'anarsa ba kuma la ya'lamu al-kitaba illa amaniya al-amani ita ce al-qira'a tamanna kitaballahi awwala laylatin wa akhirahu laqa imam al-maqadir an gane ko wato al umniya sai zanto al-kitab al-qira'a wato lalamin kitab al illa al-qira'a fakat amma la yarifun al-ma'na sannan al umniya yana zuwa da ma'anan gurin zuci wato ba abin da suka sani game da littafi illa illa amani sai dai gurace gurace na zuci cewa la la yadkhul al-jannata illa man kana hudan nas wannan kai gurin zuci ne Allah ya ce amani amaniyuhum wannan abin da suka gorata a zukata kenan suke fatan haka ta faru amma kawai da kai fatan ba sai faru laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira to anan gurin da yake zanto istisna istisna ne mun kafa abin da yake nufi da istisna mun kafa wanda yake almustasna minhu almustasna laysa min jinsi almustasna minhu kenan domin al'amani laysa min jinsi alkitab alkitabu sai wal amani shay'un akhar sai zanto illa anan bi ma'ana lakin wa minhum ummiyuna lalle a cikin sa akwai gama garin mutane ko kace akwai jahilai la ya ya'lamuna kitaba ba su san komai ba na littafin da aka saukar musu illa amani sai ce lakin amani ai lakin ya tamannauna amaniya kawai suna dora saboda sai za su shiga aljanna haka kawai a kuri ba tare da su yi imani ko aiki wa inhum illa yadhunnun kuma da yawan su ba abin da suke ciki sai zato amma ba su tabbas domin dukkan mutumin da ya rayu akan tatsuniya ko akan abin da ba wahayi ba kai ka ba akan tabbas yake ba akan zato yake domin wahayi shine abin da yake tabbas don abin za a ce maka yin an yi akwai lada to ka tambata wahayi ne ka tambaya wahayi ne ya tabbatar da shi aya ta alqur'ani hadisin manzon Allah to wanda ya zama tabbas sai ka aikata a'a tsammani ake yi zato ne ake kenan ya zama to wa inhum illa yadhunnu wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kamar mutum zato yake kikkiawan aiki yake amma hakikanin gaskiya ba wata aya da take gaskata shi ba wani hadisi da ke gaskata shi yanzu to kuma shi kenan sai a baka abu da zatanka ba za a baka abu da zato ba sai in nasi ne ya tabbatar maka da shi fawailul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillah sannan daga baya su zo su ce wannan daga wurin Allah ne su ne suka kurta wani hukunci sai suka jingina ma Allah wannan duk ana magana akan yahudu waɗanda suka rinka yin ƙari cikin abin da annabawan suka zo da shi ko su rage cikin abin da annabawan su zo da shi wato ba su kare ta a taura gaba ɗaya ba amma sun sussurka waɗansu hukunce hukunce da suke kunshe da son zuciya kamar yadda kirista ba su ta linjila da ɗaya ba da annabi isa ya zo da amma sun suka ta da waɗansu soye-soyen zukata ta yadda sai su tashi bai ɗaya a matsayin maganar Allah ce akwai sashin da yake maganar Allah ne tabbas wanda ba su samu damar rikida shi ba akwai sashi da bangalori daban-daban wanda yake maganganun su ne suka sassa a ciki inda sun ware su daban za a gane wannan maganar su ce wannan son zuciya ne amma da suka cakuɗa da juna duk sai su gabatarwa mutane a matsayin littafin Allah ya ce kaza littafin mai sarki ya ce kaza shine yaktubuna kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah suna rubuta littafi da hannayensu sannan kuma daga bashi zo sai hadha min indillah li yashtaru sama samanan kalila domin su samu dan farashi kankane na gidan duniya a sanadiyar sa sai Allah ya fawailul lahum mimma katabat azaba ta tabbata akan su dangane da abinda hannayensu suka rubuta na san zuciya kuma suka sa masa suna wahayi daga wajen Allah ko doka daga wajen Allah ko haramci ko halacci daga wajen Allah bayan ko san zuciyarsu ne suka faɗa wa wailul lahum mimma yaktubun azaba ta tabbata a gare su dangane da abin da suke aikatawa na miyagun ayyuka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare wani adadin ne yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi suka ambata masa cewa ga mutum biyu an kama su da laifin zina mace da miji mace da namiji fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce da su ma tajiduna fit tawrat menene abin da ke cikin littafin ku na at idan an kama mazinata kuma waɗanda suke magidanta fa sai suka ce nafdahuhum wa yudladuna abinda za a yi musu kawai a yi musu tonan filili sai kuma a yi musu bulala tonan filili shine a ɗora mutum akan bakar jaka a goga masa gawayi a fuska a yawo da shi a kasuwa a ganshi sai a jefe shi shike suka ce wannan shine kawai abin da ke cikin littafin duk magidanci ko mutum taɓa yin aure in suka yi zina haka ne fa abdullahi bin sallam ta abdullahi bin sallam wanda da bai hude ne musulunta yace da su kazabtum ƙarya kuke yi inna fiha ar-rajul abinda ke cikin at-taura da annabi Musa zai dace shine ajefi inda mutum magidanci ne ya taba yanzu fa atu bi taurati ku kawo at-taura fa nasaruha fa atu bit taurati suka kawo at-taura fa nasaruha suka bude ana karantawa fa wada ahaduhum yadahu ala ayati ar-rajul an zo daidai ayat da suke magana sai sai wani ya tsora dan yatsan sa kai wai a karanta nan kuma a tsallake a karanta nan fa qala lahu abdullah abdullah ya ce irfa yadaka dauki hannunka farafa yadahu da ya dauki hannunsa fa iza fiha ayatul rajul sai ga ayar jefewa a ciki fa qalu ya muhammad ya muhammad suka ce abinda abdullah ya faɗa gaskiya ne a cikin ta akwai aya ta ta cewa a jefe sai manzon Allah ya umarni a kama su a jefe su wannan mutanen guda biyu to kaga anan gurin wato wani abu ne daga cikin canza littafi da suke yi to ire iren wannan yana da yawa a tarihi kamar lokacin da aka haramta musu wato ainihin abin da ya shafi kisan rakumi da sauransu aka haramta musu cinsa sai suka rika tara shi idan suka tara shi sai su sayar idan suka sayar kuma sai su ci kudin sai ai ci ne mu mu ci ko mu yi kaki da bishi shine aka haramta kaga dinnan mun duk kokarin kaucewa abin da suka ce kuma duk a cikin littafin su wani duk kare da suka yi su sa littafin su to shi yasa sai Allah ya saukar da la'anta akan su fa wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi laysa bihi thamanan qalila anan gurin an yi magana da yaktubuna alkitaba bi aydihim ta iya wa wani wa Allah ƙarya ba tare da ya rubuta ba duk dai ƙarya sunan ta ƙarya ba ka rubuta ko baka rubuta ba wanda aka rubuta ta fi muni dan saboda za ta zo har bayan mutuwar mutum abin nan kuma ana ta karantawa ga cewa Allah ƙarya kuma an ɗauka gaskiya ya faɗa amma in ba haka ba dukkan wanda ya bada fatawa kan san zuciya dukkan wanda ya faɗi wani hukunci na Allah kan san zuciya dukkan mutumin da ya kauce wa tsarin manzon Allah kan san zuciya ya shiga fatan wannan aya an gane ko lalle ne duk abin da zaka faɗa wa mutane zanto aya ce ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah kuma kai kokarin fassarar ka kar ta saba kar ta ci karo da fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zance na gaskiya amma dukkan mutumin da zai faɗi wani abu kawai ya ce a zo a yi ba tare da ya faɗa wa mutane ga dalilin cikin qur'ani ba ko ya kawo aya ba tare da ya mata fassara gwari gwari yadda za a gane ba cikin rubutu sai ya ga aya sai ya shiru ko kun ji larabcin amma ba ku ji fassaran ba ko ba ku ji cewa waye goyi bayan wannan fassaran cikin sahabbai ko tabi'ai ba to wannan yana daga cikin abin da ke kawo mutane rudin kokolwa su kasa fahimta addini akwai malaman da suke dankalin mutane akan wannan irin wannan sai mutum ya rikita abu ya jirgawo aya ya fassara wadansu wadansu ya fassara ba sai ya shiru ko ba tare da ya bayani to kaga ba za a gane ba to duk wannan yana daga cikin ha'intar al'umma ilimi amana ce dukkan mutumin da Allah ya sanar da ilimin littafi wajibi da yawa mutane gaskiyar abin da yake shine gaskiya ko da mutane ba sa so ko da ransu zai baci dama wa ya ce maka in ka faɗa ransu ba zai baci ba inda haka ne da ba kashe annaba ba inda haka ne da ba jefe su ba da ba yi musu kaji ba ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsalu ba annabi face sai da aka yi masa barazana da kisa ko aka kashe ko aka ci mutuncinsa ko aka masa ba daidai ba ko aka jefe shi la illam tantahi ya nuhu la من المرجومين قال رب إن قومي كذبون لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين haka da ake ce musu ko ka daina ko mu gore ka da gari ko ka daina ko mu jefe ka la in lam tantahi la wa maliya wannan annabi ibrahim mahaifinsa abin da ya faɗa masa kenan to kuma kai sai ka faɗa gaskiya sai ka kyale ka ba zage ka ba ce muku komai ba in dai cewa ba a yi muku ƙari ba ba a zage ka ba a ce muku komai ba to ba gaskiya kake faɗa kana faɗa abin da so to wannan sai a shiru ba wanda zai zage ta ba wanda zai ce a kore ka da gari ba wanda zai ce kai ba kone ba wanda zai ce kaza ne amma mutum ba ka gaskiya sai an zage ka sai an faɗa ba daidai ba sai an ce maka kaza ne sai an ce maka kaza ne ko a ce kai ba ka da asali ga wani mai asali ga kaza ga wani bakwai shi ga duk da ko me za a faɗa mutum to amma kai sai kai hakuri tsakaninka da Allah ka san gaskiya kake ba Allah ga nabin Allah sai وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأعاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقالوا yana daga cikin abin da Yahudawa suka rinka faɗa da Allah ya sa musu suna amani suka ce lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda babu yadda za a yi wuta ta shafe mu sai waɗansu kwanaki ababen kidayawa waɗansu daga cikin suka ce kwana bako kawai za su yi a wuta da ya karshe a ce sa kai su aljanna waɗansu kuma daga cikin su suka ce kwana arba'in ne adadin kwanakin da annabi Musa ya yi baya nan wanda su suka bauta dan mariki wanda sami ya yi waɗansu daga cikin suka rage ko su kara ayyaman ma'aduda kwanaki dai ababen kidayawa wai shine kawai abin da zai yi a cikin kaga wannan guri ne na zuci Allah ce kul ce da su attakattum inda Allah ahadan shin kun rike alƙawari ku da Allah bisa ga hakan falan yukhlifa Allah ahada ballantana ce Allah baya ya saba alƙawarinsa am taquluna ala Allah ma la ta'lamun bari dai kawai kuna faɗawa Allah madaukakin sarki ne yana abin da baku da ilimi a kansa ko ne kuka kirkiri haka cewa kwana bakwai za ku ko arba'in a cikin wuta amma ba ku da wani narki ba ku da wani wahayi da aka saukarwa wani annabi wanda ya bada wannan bayani ya zama son zuciya kenan da haka Allah ke am am din nan bi ma'ana bal taquluna ala Allah ma la ta'lamun kadai dai kuna faɗin abinda ba ku da ilimi ne game da ubangijinku bala Allah ce ba haka bane ba da a wurin cewa kwanaki da daga gole kawai za ku yi a wuta ba haka bane ba dawwama ce za ku domin a can gurin lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda kaga nafayi ne tare da istisnai bala shi ma nafayi ne wato nafayi fayi kuma isbatu ce su sun ce lan tamassana naru sai kuma Allah ce bala ba haka bane ba sai zan to ma'anar zan sai ne za ta shafe ku karshen sakamako kenan wuta kan za ta shafe ku man kasaba sayyi'atan dukkan wanda ya aikata mummunan aiki wa ahatat bihi khati'atuhu mugunyar aikin sa yake waye shi ta ko ina wato shirka yayi kafirci yayi fa ulaika ashabun nar irin waɗannan sune ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin ta والذين آمنوا وعملوا aiki na gari سكي إيماني كوا سكي أيكي نجري أولئك أصحاب الجنة إلى وطن نسوني أن الجنة هم فيها خالدون سوما سنة A cikin aljanna an yi أي مغانا haka a labarin wuta an yi مغانا دوما to a labarin wuta duk lokacin da aka yi maganar dawwama yana ɗaukar ma'ana guda biyu ne ko dai ɗauki ma'anar dawwama ta dindindin babu fita ne dukkan mutumin da ya mutu da kafirci bai mutu da imani ba duk mutumin da ya mutu kan shirka duk mutumin da ya mutu kan nifaq abinda muka kira an-nifaqul akbar ko an-nifaqul i'tiqadi a darasin baya to wannan idan shi wata babu fita amma idan mutum ka ba iraye laifi ne cikin laifukan da ba kafirci ba mashayi ne ko mazinaci ne ko dukkan wani laifi da bai kai kafirci ba ko da an ambaci shiga cikin wuta to ba zai dawoma a ciki ba dan akwai hadisai tu cikin bukhari da cikin muslim da sauran littattafan sunna wanda suke nuna mutum ba zai dawoma a cikin wuta ba matukar a cikin zuciyarsa akwai gurgurdan kwayar zarra na imani to amma cewa mutum ba zai dawoma ba ba shi ke nuna ba zai shiga ba zai iya shiga a masa azaba gurgurdan sa da karshe a cire shi a kai shi aljanna to sai dai kuma waye zai fatan wannan mutum gadi din zama mutum gadi ya ta gadi tunda dai wutar duniya din nan da muke ji da gani da zafinta manzo Allah ce kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutar lahira kashi ɗaya cikin saba'in na wutar lahira ta kaga wani ido da wannan ta duniya waye yake da karfin da zai iya karfin halin da za a ɗora da wasu mata a hannun ta ce har sai ya huce ba zai iya ba to ballan sana wutar lahira kuma اللهم انا نعوذ بك من النار الله daga من الشيطان إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ۖ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وبنجي تعالى وإذا أخذنا من ساق بني إسرائيل تنامس لوكة لمك ركاء القول بني إسرائيل ومكة لا تعبدون إلا الله كي يدب ذاك بوتة وقوة بسي الله alkawali na farko kenan bautar Allah shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani ba dan wannan shine mafi girman haƙƙi da Allah madaukakin sarki ya wajabta wa dan adam wa bil walidaini ihsana sannan iyaye guda biyu ku kyautata musu ku yi musu ihsani ku kare kimar da martabar su kar ku ci mutunci su wa dil qurba sannan abu na uku ku kyautata wa dangi makusantanku. ku kusantin kusancin dangantaka gwargwadon yadda mutum ke da haƙƙi a kanka don haka haƙƙin iyaye shine mafi girma don sun fi kowa dangantaka da kai sannan gurin sai yayye ko kanne wanda uba ya haɗa ku ko da uwa bata haɗa ba sannan kuma sai waɗanda ga uwa ga uba a haɗe sannan sai waɗanda uwa ɗaya sannan sai dangin wajen uba da dangin wajen uwa kowa gurgudan kusancinsa gurgudan ihsani da ake son kai masa wal ma ha kuma ku kyautatawa maraya marayu shine dukkan mutumin da ya mutu mahaifinsa ya mutu kafin ya kai ga wato ainihin balaga wal masakin da mabukata sune talakawa wa qulu lin nasi husna kuma ku faɗa wa mutane kyakkyawar magana ku daina faɗin bakar magana ku daina yin habaici ku daina zagi ku daina arashi wa aqimu salata wa atu zakata kuma ku tsayar da sallah ku bayar da zakka wannan dai yana daga cikin alƙawarin da Allah ya da dangin Yahudawa gaba ɗayan su ko dangin gidan Yaqub wanda Yahudawa ke dangantawa zuwa gare shi har Yahudawan da suke kashe mutane a Palestine ba ma su kashe ba cewa aka yi ƙololin nasi husna ku faɗa mutane kyakkyawan faɗa kyakkyawan magana da daɗin zance a ji kyakkyawan mu'amala tare da su alkawarin da Allah ya da su ga tsayar da sallah ga bayar da zakka sun mutawallaitu sannan kawai sai kuka juya baya illa qalilan minkum sai dan kaɗan daga cikin ku ne suka tsire wannan alƙawarin amma sauran duk sun juya baya wa antum mu'ridun kuna masu kawar da kai ga umarnin Allah wa iz akhadna mithaqakum kuma ku tuna lokacin da muka rike alƙawarin ku muka ce da ku la ku na jama'a haramun ne bai hude ya kashe bai hude dan uwansa kar ku zubar da jinin junan wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum haramun ne ba yahude ya kori ba yahude dan uwansa ya fitar da shi daga gidansa da haka kada ku fitar da junanku daga cikin gidajensu kina la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrartum sannan kuka tabbatar da hakan cewa ku rike wannan alƙawari ba za ku saba ba wa antum tashhaduna ku masu shaida ne kan cewa mun yi wannan alƙawarin da ku to amma sun wannan alƙawarin ku rike din kamar yadda kuka ba da shaida ko ku rike ba shine ayata gaba za ta bayyana ثم أنتم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يعتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تأمنون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم أنتم هؤلاء سيدا شكوة لن يهودا وادا أكي مغانا دكو وانا قرآن يسن كلوك سنكونا نن تقتلون أنفسكم سيدا شكونا كسي كاونا الله يقول لا تسكون دماءكم wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum kuna fitar da wani sashi daga cikin ku daga cikin gidajensu ku kore su bayan ko Allah ce wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakon abokin adawa alaihim akan yan uwanku ya yaki danginku bil ismi ta hanyar sako wal ne da ta'addanci wa in ya'tukum usara amma idan yan uwan naku sun zo muku a matsayin fursunonin yaki da aka kama tufaduhum sai gashi kuna kokarin ku fanso su da wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum alhali da kuka yi daga gida haramun ne ko kore su amma da zan yake kuma kuka fanso su a fata da babu kitabi shi yanzu kun yi imani da wani bangare na littafi ne da yake ku fanso dangin ku idan an kama su wa yawmal qiyamati tashin kiyama kuwa yuradduna ashadul za a mai su zuwa ga mafi tsananin azaba وما الله بغافل عما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ما في إلو وانا تبيع سنة وانت تسكى مثلا يرأي والدنيا أمد بالآخرة سنة سنة سنة دنيا سمد الآخرة سوء فلا يتخفف عنه العذاب بذاء فستو مثل عذاب برانا تسن كيابا ولا هم يوصدون فهم بذاء تنكسوا to wannan za ka fahimci wannan in ka gane nuna abin da ya faru a farkon musulunci lokacin da manzon Allah ya zo Madina bayan ya hijira ya tarar da kabilu larabawa guda biyu wanda ba sa gane su ji da juna ba suke yaki sama da shekara arba'in waɗanda ma suka ce sama da shekara ɗari kabilar aus da kabilar sabras to yahudawan da suke madina kuma dangin gidan yahudawa guda uku ne banu kainuka da banu nadir da banu qurayza kowanne kamar famili ne masu zaman kansu ko kabila ce mai zaman kanta cikin kabilu na shugaba. to da ka'idar ta zaman larabawa a lokacin jahiliya kafin bayyana musulunci zama ne da yawan faɗace da yawan rikici tsakanin wannan kabila zuwa wancan kabila Ga haka dukkan wata karamar kabila da ta san ba su da karfin karewa kanta faɗa yadda za ta yi ne sai ta samu wata babbar kabila ta yi kawance da ita sai a rubuta da yarjejeniya abin da suke kira da suna alhil bilha mutumin da ya kulle wannan yarjejeniya sai a ce masa halif bilha idan suna da yawa sai a ce hulafa ba tare da sa wato waɗanda suke kulla kawance da wata kabila don a basu su kalla haka idan mutum ya zo bako baya da dangi a gare neman kuɗi ya kawo ya kawo shi tirani ya kawo shi to dan kar a ci zalunta ko a ci mutuncin sa sai ya duba wani family da yake ganin suna da karfi sai ya kulle irin wannan kawancen da shi to ya zama daidai ɗan wannan family idan ya tsokano faɗa sai su taimaka musu su ma sun kai sun ɗauka na faɗa da shi za a tafi a kare in shi yi kisan kai a wuri an ce a bada diya aka ce a hara da kuɗi kuɗi shi ma dole ya sa kudin sa shi in shi ne ya kisan kai za a bada diya kuma sune za su biya masa za a tattara a biya to ga ka'idan zama na jahiliya kenan saboda zama ne mai karfi ne kawai ke da hujjar zama wanda ba da karfi ba da hujjar zama to su banu kanuka da banu nadir da banu qurayza tunda dukkan su baki ne ba asalin yan madina bane ba ka sai ya kasance zaman su a garin na bukatar su samu wata babbar kabila da yi kawance da ita to da banu kainuka da banu nadir cikin yahudawa sai suka kulla kawance da kabila ta khazraj suka kulla hilf tsakanin su ta yadda in wani faɗa ya tafi da wannan kabila za su tare mata banu nadir banu quraiza kuma suka kulla kawance da kabilar aus ta yadda in wani faɗa ya tashi za su tare wa kabilar aus ita ma kabilar aus za ta tare mata. to kar ku manta fa da aus da kalmar suku akwai faɗa tsakanin su wannan na nuna duk lokacin da yaƙi ya tashi tsakanin aus da khazraj kabilan khazraj idan za ta fito za ta fito da wani adadi na yahudawan banu kainuka da yahudawan banu nadir lokacin da kuma kabilar aus za ta fito za ta fito da kabilan banu qurayza a nan gurin sai ba yahudan banu qurayza ya yaƙi yan uwansa yahudawa na cikin banu kainuka da banu nadir da suke sahun al-khazraj ina fata ga shi kuma Allah madaukakin sarki yake da su la jima'a dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum amma yanzu kabilar da ya kawalce da ita ya fita da ita kun yi rubuta wannan tsawancan akan nassin da ke cikin littafin kula a tsara wannan ta sa duk wanda suka ci galaba in mutanen aure suka ci galaba tare da kamar tare da su a tare da kwarai da tare da su sai su zo ko kwarai da dinnan su rinke gidajen ɗan uwansu da ke cikin ko ganin nasiyar don suna cewa su in suka ci galaba su sun san cewa wannan haramun ne a kansu to amma idan kurar yaƙi ta lafa kowa ya koma garin shi sai su auka su kabilar wato kuraiza da su suka je suka kuka su ɗan uwansu a can gurin har aka kamo ɗan uwansu a matsayin fursunan yaƙi tare da su duk kuma su fara kuɗi su fanke su don su koma sai ya waɗanda idan haka ta faru haka za su yi a waɗanda kuma idan gudu su kawo sun da an sun haɗu ba ya ta kasu nuna an ta kuna cikin junanku a sanadiyyar shiga tsawon su waɗannan tare da kawayen su waɗannan ma da kawayen an gane ko wa tukrijuna fariqan minkum min miyari tazaharuna alaihim kuna taimakon waɗansu a cikin gungu bin ismi wal amma wa in yakukum usara idan sun zo muku a matsayin sun yake su fadu ku rufe ku fara ku ku ku kaga zama kun kada wa sai Allah ya aka ce mun ba mu kitabi wa tafsirun ba yanzu kun yi imani da wani tafsirin da ku ga ta wannan fa za a manya ta da zalika minkum illa kunni في الحياة الدنيا ويوم القيامة ينبون لا يسمى العذاب إن الله بغافل عما تعملون وعما يعملون وهو كما a nan gurin abin da ya nufi nuna mana darasin da za mu ɗauka lokacin da Allah ya saukar da hukunce hukunce a kanmu wajibi ne da aiki da su gaba ɗayan su amma idan muka ɗauki wanda ya mana daɗi muka yi aiki da shi wanda bai mana daɗi ba muka bar shi akwai tsoron wannan aya ta gaskata a kanmu a fatu mu ne da gudabi gudabi wa takfurun bi ba'd kabi abin hukunci ɗaya ne suka bari amma Allah ya san wannan hukuncin hukuncin ne muka bari gama aiki da su ne da an ce za a yi magana shari'a musulunci ko dokar Allah a kan kasa ba yin kunta bane kar ba wanda zai yi kunta cewa sun hana ayi shari'a ko kun ga wani ayi shari'a musulmi ne wani lokacin ma malami waɗansu daga cikin malamai waɗansu daga cikin shugabanni musulmai na tarwari a su da mun sun za su ba su shari'a Allah kuma za su ga za su kunta musu za su hana su sakewa za su hana su sakar amma za su yi sallah za su yi azumi za su yi zakka za su yi aiki kansu amma duk dokokin da ya shafi abinda Allah ya tsara dan a samu ragowar aikata miya don laifuka suna ganin wannan sun yi tsanani da haka su kuma su gefe guda har ma su yi adawa da duk wanda yake mutu a wannan to yanzu ba ya zanto kafir cewa wannan kafir ba imani da wannan kafir ba a fatu ne da su kitan da kafiruna ba فنبأ من يفعل ذلك منكم الا فيه في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون لا يسب العذاب babba abin da ake so a matsayin ka na musulmi a ji kana maraba da lalai da shari'ar musulunci ko da baka samu damar aiwatar da ita ɗari bisa ɗari ba ba wanda muke neman cewa ya zo ya aiwatar da shari'a a wadda inda Najeriya take cikin ɗari bisa ɗari in muka tafi ya wannan da mu adalci wa yana domin tsari muke da yasan da zai bayar da damar aiwatar da shari'a ɗari bisa ɗari ba kawai tsarin na federation na nuna cewa akwai abin da suke mallakar gwamnatin jiha ne akwai abin da suke mallakar gwamnatin tarayya ne akwai abin da majalisar dokoki ta jiha ce za ta iya yin dokoki a ciki amma akwai abin da ko majalisar dokoki ta jiha ta yi dokoki in majalisar dokoki ta tarayya ta yi dokoki to na za su su tasirin na state ba haka babu yadda za a yi natin shi ne daidai sannan da soja karkashin gwamnatin tarayya suke dan sanda karkashin gwamnatin tarayya suke immigration da custom da alƙalai da menene duka karkashin gwamnatin tarayya suke to a nan gurin gwamnan jiha yaya zai iya sarrafa dukkan ɗan sandan da aka kawo musu ila gwamnan jiha yana son aiki da shari'a musulunci an kawo musu kuma ba musulmi ba adadin ɗan sandan da za a kawo dukkan mutum ɗari saba'in da garfi zama kirista to yaya da su kada akwai aiki nan to wannan shine idan muka samu kanmu cikin wani yanayi ko constitution ya dace abu da hannun dama ya dace da hannun hagu domin ya ba ka dama a iya shar'anta dokar musulunci a jihar to amma kuma ga wani bangarori a cikin constitution dokoki na ɗan ba zai bane su za su shafi da musulunci ko kuma ga waɗansu manyan manyan ma'aikatu ko kuma jami'an tsaro karkashin gwamnatin tarayya suke gwamnatin jiha ba ya da iko cikakke a kansu na ce ba da yake su kake kila wani ce a constitutional ne zai iya ba da umarni da commissioner of haka ne amma sai ba sai da wani kuma idan yana commissioner of umarni daga sama shugaban kasa ya je wa commissioner of ko umarni shi commissioner of police ma zai shugaban kasa ne zai sa gudanar jihar dukkan su duk bayan to amma wannan shi ke nuna cewa muwafiq da kuri'a gaba daya wannan zance na adalci wanda in zamu yi kama adalci gudan faɗi amma ba shi ke nuna muwafiq da gaba daya ba abin da yake ya zama wajibi akan kowane ɗayan mai sani ne idan ya zanto cewa zai iya aiwatar da dokar Allah a lokacin gwamnan din na zama ciyaman a jihar da na zama gabna zai iya aiwatar da kashi talatin cikin ɗari cikin dokar Allah saba'in da zai iya ba waɗansu ɓangarori na constitution da waɗansu tsarin dokokin gwamnatin tarayya sun mun kabe kabe to abinda Allah ke nema ma da shi ne talatin ɗin nan idan na kiyin talatin dan na kasa yin watan saba'in na zo ne ashirin a ran tashin kiyama ana bi na bashin goma da rubuta idan ne ashirin da biyar ban tuka sun zama talatin da ran tashin kiyama ana bi na biyar ɗin da rubuta ba zan kafa hujja da watan saba'in ba wannan saba'in ɗin da na kasa yi Allah ya sani suna cikin karkashin la yukallifu Allah nafsan illa wusaha talatin ɗin da zan iya yi ko suna karkashin fattakallahu nafsa Allah to sai in kafa hujja da la yukallifu Allah nafsan illa wusaha dan in guje wa fattakallahu mastata'tum afa tu'minuna bi babil kitabi ina da kun fahimta dan haka dukkan shugabannin mu da ke jihohi ba wata jiha garin ba dukkan jihohi abin da ya zama wajibi gare su su kalla me za su iya yan majalisar dokokin ne za su iya sunan bayan Allah gwamnan jiha ko a nan mulkar gwamnan me za su iya na dokar Allah a jihar ka kashi saba'in za su iya a talatin za su iya goma za su iya sha za su iya hamsin za su iya dan wata jihar ta kawo ban da wata challenge da ke wata jihar bai kai wata jihar ba wa kalubalen da ke wata jihar bai kai wata jihar ba ba ba ka kwatanta gwamnan da aka zo jihar Borno da wanda aka zo jihar Plateau ina ba an fahimta wanda yake cikin jihar talata na da rikici da yawa sama da na gari wanda yake cikin nan da rikici sama da na gari wanda yake maka da to sai mu kasance wannan kowa a akwai gurgurdan yadda in ya tsoron Allah tsakanin shi da Allah in malamai sun faɗa musu gaskiya ba su haɗice shi ba in masu mulki sun goyi bayan ka ba su haɗice shi ba ya san zan iya yin goma zai iya yin sabuwar zai iya yin talatin ko arba'in to abin nan da zai iya yi wallahi tallahi in bai yi ba sai Allah ya tambaye shi ran tashin abincin da ba zai iya yi ba saboda doka ba za ta iya ba dama ba Allah madaukaki ki ba zai kama su ba la yukallifu Allahu nafsan hujjar mu akan wannan manzon Allah aka turo da tauhidi ba abinda manzon Allah ke faɗa da shi a duniya sai da farguma ka tun da aka saukar masa da wahayi abinda ake gargaɗin ka kauce wa gumaka ya ayyuhal mudaththir kun fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujuza ka kaurace wa gumaka shekara goma sha uku da saukar wannan ayar manzon Allah yana sallah a bakin Ka'aba ga gumaka ɗari uku da sittin a cikin bakin Ka'aba ba yadda ya iya da su bai su ba lokacin baya da ikon yi adadin kwanan shekaru shine adadin gumakan da ke cikin bakin Ka'aba manzon Allah ya zo ya sallah ya tsaya fi ta fita gumakan bai sai ce musu kallo ba ban da isa a lokacin ba zai iya yi ba Allah ma bai yi birka masa ba sahabbai ma da suka ce ayi yaki Allah ce alam tara ila lazina qila hum kufu aydiyakum kuma aqimu salata ku tsayar da sallah ta daidai ku kula kuna wani jihadi ba za ku iya ganin an ce a fita yanzu ba ku wani abin da ya faru kenan amma lokacin da Allah ya ba shi iko bayan ya hijira ya je Madina ya tafi dole musulunci ya yi karfi da ya zo fatahu makka a cikin da azumi a bakin sa ya rinka rushe wannan gumaka bai bari an sha ruwa ba yana dungurin su da san bayana cewa ja al haqq wa zahaqa al batil inda al batil wa zahaqa lokacin yayi idan mutum ya gaggauta abu kafin lokaci ba zai iya to yanzu waye zai ce yanzu dan muna yanzu muna zaune a Barne Barne ba a samu damar aiwatar da shari'a ɗari uku ba sai a ce sai mu hijira me yasa manzon Allah yake kana goma sha uku yana bauta Allah dakin Kaaba ga guna ka ɗari uku to masallacin kufin sun akwai gunki da duk masallacin zubar garin akwai gunki da ma'ana kuma sai kun hijira ku zai na idan ku ma'ana abin da kuka yi din nan kun ce zaman da manzon Allah yake kana goma sa uku me yake kuskure yake tunda shi lokacin bai hijira ba sahabban da ake cuta ta ku je habasha suka je suka dawo suka ku je ku dawo bai karshe bai yi hijira bar maka sai lokacin da aka ce ta kuma yi hijira bar bai yi hijira bar ku je sun yi kafi ba daga tafiya ta sun yi zo yaki maka ba sai da yake kana takwas a madina kafin a zo a yi fatar makka duk a lokacin kwana da yake saboda ana son a saka ma sauran kauyuka da ya san gama da san an gama da san sai a shigo birnin gaba daya a walan rau amma la asal ardu nan kusaha min atrafiha fa hum al-ghalibun da aka gama da ko ila da ka san ya birnin gaba daya ko to ne waɗannan hikimomin ya yan uwa su kamata mu lura ba ma zargin duk wanda ya hijira cewa ba da kikkiawan niyya galibin ba da kikkiawan niyya samari ne masu son addini waɗansu daga cikin sun ne a Kano wani na karatu a jami'a zai bai menene wai jami'a ta gudu dan ne wani da karanta injiniyar wani na karanta wani ne gaibe wani da karanta menene duk suka wasa yara masu kwakwalwa yara masu hankali yara masu san Allah amma shi ɗan gizo rubuta su ni tusa musu wannan mummunan tunani ya musu mummunan wahayi ya ba su mutum ya shawara to idan kuka tafi can wurin ne me za ku ku yi bara ku ci ko ku yi za ku ko ku yi sannan kun tafi daga cikin bani ku idan ku tafi can wurin kuma waye zai muku aikin dokar Allah idan aka tara ku gaba ɗaya yanzu aka ce da ku an yarda ku zo jihar Borno za a yi aikin shari'a musulunci amma cikin kuma masu hijiran nan ku ba mu adadin alƙalai adadin lokacin gaman na bazu lokacin gaman na da rasu a kun mutum da jarin zaɓi a cikin ku ba mu alƙalai tabbatattun alƙalai da suka san shari'a musulunci duk za mu za su a kowace mutum gaman za su iya kawo ko uku ba za su iya kawo haka ya kamata irin waɗannan samari su ji tsoron Allah ba a yin addini da ta ba ɗan addinin son zuciya kar su bari shi ɗan ya ruɗe shi ɗan yana da jikin wanda ya gama yunwa ne da kwazo ya halaka da shi yahuda suka ce wai su ba sa wasu wafi manzo Allah ce ina ruwan barawo da gidan da ba kowa <laughs> dan ka ce dan idan kika yana kokarin ne muku wasu wafi kuna da yunwa kenan amma mutumin da yake ban zan bazara ko na ruwan da kai aka yi kan shi ko ka ta giya lalata kake so kai yayi ka riga ta lalace sai da ni sai ya mata mutu to da haka duk wanda kake dan yana bibita sa to akwai akwai akwai kyakkyawan akwai kyakkyawan fata ta tare da ko mutum ne in ya tsaya ga to akwai fare cewa zai zama wani gurbi na musulunci to sai ka dauki bibita su sai wanda bar mai dukkan wancin ya bar ku ne injiniyar wancin ya bar kaza wancan ya bar kaza su bar jami'a ne ta gudu ko kuma su bar abinci a gidan iyayen su wanda gidan ta gudu ake kawo aikin gurbin na ta gudu ne kowa duk kowa ma kafiri ne suka tsaya aka gano ba karamin wahayi ne yake danye musu mun nuna wahayi cikin su ba haka ya kamata a kiyaye ulaika allazina yasrawu hayata ad-dunya bil akhirah fa la yusaffafu anhum al-azab wa lahum yuqaddamu ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون كنت قلت ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بين النبي موسى عليه السلام للتافي وقفينا من بعده بالرسل كما نكت بيديك بايانسا بمنزلني باين سوء وسا منزلني سنتي بايانسا وآتينا عيسى بن مريم البينات muka baiwa annabi annabi Isa alaihi salam dan nan Maryama hujjoji da mu'jiza mu'jiza wa ayyadnahu muka karfafe shi bi ruhul qudus da ruhi mai sarki waɗansu malamai suka fassara ruhul qudus da ya ruhin sa da Allah madaukakin sarki ya busa masa an gane ko wanda ku aka musalla fa nafsana fihi min ruhina wato wannan ruhin da Allah ya busa shine ruhul qudus wadanda suka fassara ruhul qudus shine mala'ika jibril kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqqi li yuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin shine kafai nan ba da jibril وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول sun yanzu dukkan lokacin da wani manzo ya zo muku bima la tahwa anfusukum da abin da zukatan ku ba sa so kuka tabarku kawai sai ku girman kai ku tubi da yanzu da ake da wannan wato kaga annan sai Allah ya bude maganar zuwan da annabi Musa tun da sun yi kuma ya bude maganar da kuma min bayan sa manzanni sun zo cikin manzannin da yake hudu ya faɗi su a jimlace da ya zo bayani walwala sai ya zaɓi guda ɗaya wanda su yahudu ke kirka wa shine annabi wa atina isa bin maryam al wa ayyidnahu bi ruhil wa dan mai da martani da yahudu da suke jafa'i da annabi Musa alaihi salam cewa shi ma manzo ne cikin manzannin da suka zo bayan annabi Musa yadda annabi Musa yake manzo da aka zo littafi haka annabi Isa yake manzo da aka zo littafi ga shi an karanta shi bi ruhil qudus dan haka fa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum yanzu duk lokacin da wani manzo ya zo muku da abin da da abin da kuka san ku ba sa so istakbartum sai ku girman kai fa fariqan kazzabtum wani bangare na man na manzanni din ku kare ta wa fariqan taqtulun wani bangare kuma wato ya su ku kokarin kuke su ya da ku haka sune fariqan taqtulun wa qalu yahudawa suka rinka cewa qulubuna gum zukatan mu a rubuta in an yi magana ma ba ma fahimta ba na ji kawai sautin muke ji amma ba ma fahimtar kalmomin mai suke ɗauke da na sako sun faɗa haka don izgini da annabi sai Allah ce bal la'anahum Allah bi kufri bari dai Allah ne ya tsine musu saboda kafircin su fa qalilan ma yu'minun kadan ne daga cikin su wanda suka yi imani dai dai kun su ba su da ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما جاءهم رسول من عند الله لوكس دون منزولا مسمى يجون سبجوزا الله كتاب النبو ولما جاءهم كتاب من عند الله لا عند للكافر مسمى يجون سبجوزا أبنجي كتاب أن أبتس بالنكرة للتعظيم بالنكرة هنا زوال للتعظيم wani muhimmin littafi zo musu min Allah daga wajen Allah musaddiqan lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su wa kanu min qabl sun ko kasance a da yastaqibuna ala alladhina kafaru suna neman nasara akan waɗanda suka kafarta suna cewa ya Allah ka tilike mu ta hanyar turo annabin san zamani dan mu yaƙi waɗannan musulman masu bautar gunki mu huta da su ne yastaqibuna ala alladhina kafaru suna neman a ba su nasara domin al-fathu shine an-nasr fa bayyana wa bayna qawmi fasik an gane falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin nan da suka sani ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce masa menene suka sani sifar annabi yuhibuna man kadama indahum bi taratul injil alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum abin nan da suka sani da suka kafirce masa فلعنة الله على الكافرين لأنت الله تتبتع كم أنت سوى كافر بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله كل ده أبين ده سكة فنفكا وننصر ko suka sai kawo nan su an yakfuru bima anzalallah cewa ku kafir cewa abinda Allah ya saukar baziyan ko idan zalunci ba wai kuna ganin abin ƙarya bane ba a'a wanda ya zo da shi ne ku da shi ba an yi nazalallahu min fadlihi kawai dan Allah ya saukar da falalarsa ala man yasau min ibadi kan wanda yaso cikin bayinsa wai dan me da Allah ya turo annaban karshen zamani sai ya turo cikin qurayshawa larabawa ba a turo cikin su ba su yahudawa shine hasaban shine kashin shine bakin cikin da yake da musu da ka san kare annabi ne dan hasara da bakin ciki amma ba wai dan ba wai annabi bane a fahimta su a fahimta su annabi amma me yasa ya a cikin wata kabila ga kasu ba sai Allah ya fa ba'u bi ghadabin ala ghadab da haka za su dawo da fushi akan fushi fushin kafircewa annabi Isa da kuma fushin kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa ba su ba to bala sana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma fushi kan fushi fushin kafircewa a taura domin a taura ta ce su iman da su ba da kuma fushin kafin cewa alqur'ani ga qur'ani ya zo ya kira shi zuwa imani ko biki ba shine faba'u bi ghadabin ala ghadab wa lil kafirin azabun muhin lalle kafirai suna da azab wanda take maula kanta sai aya ta karshe وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم إن أنتم آمنوا بما أنزل الله في إيمان منا بأبن بأن لا يتوكر قالوا سيك بسنتي نؤمن بما أنزل علينا ومن أي الإيمان بأبن بأن تفكرنا من كأي بهم يتبدأ بكل لكافٍ دبامي أكثر كروسي بأ ba su sani ba nan take sun kare littafin nasu tun da littafin nasu ya zana su yi imani da manzon Allah ne idan suka yi imani da manzon Allah ba Qur'ani sai su kare ta ba sun kare ta hatta littafin kuma aka kawo ne قالوا نؤمن بما أنزل علينا مؤمن إيمان da da aka saukar mana ne kadai wa yakfuruna bima wara'a wato sun suka kafir cewa da abin da ya biyo bayan littafin wa huwa al-haq al-alim ko shi ne gaskiya shi wannan abin da suka kare ta din ko suka kafir ce masa mufaddikan imamu ahum wanda yake gaskata abin da yake tare da shi qul katil falima an biya Allah min in gaskiya ne kuna aiki da littafin ku dan me kuka rinka kace littafin kuka annabawan Allah min tun kafin saukar qur'ani din in kuntum mu'minin inda gaske ne ku mu'minan gaske ne ai da kan kansu annabawan kuma littafin ku ya umarni ku ce annabawan ai umarni kai imani wato duk wannan dangi ne na mayar da martani da yahudu na wannan zamani ana to musu mummunan aikin da iyayen su suka yi da kakannin su tare da duka su kuma irin mummunan aikin da suke yi a yau dan duk yanzu mai mana izina wato mu shiga taitayen mu wajen yadda zamu mu'amalance su tun da zaman duniya din ya haɗa mu abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum